شيخ مال مين شيخ محمد كبير بطيء شيخ الله شيخ هو يا ذوق شيخ مولوا قولا امام جنبي جميع الله اكبر ادرس شيخ مال مين ان شاء الله اصلي حاجات اللهم صل على محمد ثم قبل ما على المؤمن hadaran ma mana abubakar adam mai garin da suna insha Allah wani tare za su yi karatu a wannan wuri muna fata Allah musu da gora adam wa Allah bismillah Allah يا الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي رسول الله وملائكته ¡Ya, ya, para hablar إنهم قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين والله يحكم بينكم يوم القيامة ولا Musa الجبروت الذي يثير ولا يجدر عليه تعالى لما يريد الحمد لله العالي الى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من احوال العباد جاهل العلماء واسطة في بيان الاحكام فارقين بما علمهم بين الحلال فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه المصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل واجعلنا خير أمة أخرج للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا قمة الإسلام حراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتحية الإسلامية الكريمة الفضيلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله mai farawa da jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a wannan masallaci na marigayi Sheikh Jafar Mahmud Adam wanda ya yake wannan anguwa tudun Murtala a kuma cikin wannan kasaitaccen birni da ake tinkaho da shi a duniya ba afirka ko najeriya kawai ba shi ne birnin kano bahaushe ya ce galla babban hausa yaro kaka kasa dauko da mai ka zuwa kuma wannan magana gaskiya ce idan ka zo da sunna da tauhidi kano za ka samu ƙwararrun ahalin sunna wayanda suka yi wa sunna rikon gamgam riƙon gani kashe ne riƙon ko suna ko kafar katako idan da bid'a da shirka ma ka zo akwai gingima gingima mushrikai suna ita kan mutum da abbas Allah ala ya sa mu dace idan mu manta ba munasaba da ta hada mu ɗaya daga cikin yan uwa musulunci malam buhari Allah ya ba shi karuwa ta aure ya lallaba ya samu wata amarya haka ya shigo da ita a sanadiyar wannan aka yi walima kuma ake wa'azi a halin yanzu ina addu'a wannan aure Allah ya sa masa albarka Allah ya azurta shi da zuriya tayyiba akwai addu'a da na saba yi wa sai kai ma Buhari yana maka irin wannan addu'a Allah ya sa amarya ɗa na farko da za ta fara kawo mana duniya ta kawo mana shagya ko Musa Hassan da kuma Sunna kana biyu sai ta haifo mana shek abubakar girma rufin mu limamin turmuku kana uku sai ta haifo mana shahidi shek jafar ba mu mahmud adam ɗana hudu sai ta kawo mana alaran ma abubakar alam kanzina daga nan amarya in ta gada ma ta bari haka in ta gada ma ta kara mukan kwalliya ta biya kudin sabuni yawa abin nan wannan wa'azi Allah ya sa masa albarka gingima gingiman malamai ga sunan sun bayyana karkashin rumfan nan Allah kaɗai ya san malaman da Allah ya tara a wurin shi dai limamin tafiya fadilatu doktor abdullahi sani al-pakistani al-kanawi al-kanawi al-kanawi muna tare da shi a wannan wuri kuma ga gingima gingiman maluma sai kulluwa suke ta ina mataimakin shi ga yana duk dai ga kunan ko ina ka leka yar izalar abuja ma tana da muna tare da shugaban kungiyar jama'atu zalfi bidiya wani kamata suna na abuja madakin jere sunusi rayanu abuja muna tare da shi a wannan wuri maluma za su taso yau watakila wa'azin hatta madara ilfajar sai dai da allah madaukin zirgi saboda haka ba dogon wa'azin zan yi ba domin maluma sun riga sun taru sosai a wurin kalmomi kaɗan zan faɗa sai in tattare da wai da sai in tayi da dare mun Allah ta'ala ya samu mu dace to amma na ran ma kuma ta aya fara ta tallin da nake so mu dan yi nazari akan ta bayan mun yi nazari akan ta da karfin Allah za mu isa sabuwar Madina jiya na faɗa muku a rijiyar lemo na ce da karfin Allah yau za mu tattauna a kurna ko? na a kurna cewa da amincewar Allah yau za mu tattauna akan wannan sabuwar madina wacce aka yi ta domin ta zama kishiya ga madinar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam za mu ji wannan madina yaushe aka yi kwanta yaushe aka kyankyashe ina ta taso kuma ina ta nufa kuma da dalilai kamar yadda na faɗa muku ahli suna ba sa yi wa kowa sharri domin qur'ani da muka karanta da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam